أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahin lahadi asubahi ta goma sha shida ga watan ramadan hijira 1438 wadda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Jun, watan shida shekara ta dubu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu na mu'azuri jabal da ke nan fadaman maga bayan jiji bauchi muna cikin suratul ahzab a jiya mun fara bayani cikin wannan ayar lokaci yayi فدم الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيكسن شبا بنكوا باتشكم مزاجنكو ولكن رسول الله إلا إياكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زن الله وخاتم النبيين kuma cika makon annabawa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya kasance ne bisa ga dukkan kowai Allah ya kasance masani akan dukkan kowai babu wani abu wadda sa ya kubuce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yi bayanin cewa wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka zo bayanta, na abin da ya shafi tuhuma ko zargi da munafikai suke yi da jin wani abu a rayi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci zai ni harita da ya sake matarsa zainab bintu jihash shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta saboda tsohon abin da suka kudirta a ransu cewa haramun ne idan wanda ake danganta mutum da shi in ya sake matarsa mutum ya aura Allah maɗaukakin sarki cewa in ta ƙoro lillazi an amallahu alaihi wa an amta alaihi amsik alaika zaujaka wa taɓilla wa tukfi fi nafsika wallahu mabdihi wa tafshan nasa wallahu a haƙo an taksha فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أدئيائهم إذا قضوا منهن وطرا بايوان آير تازو سأل الله مدعوك كسر الذين يبلغون رسالات الله و... آه ما كان على النبي من هرج فيما فرض الله له الله يشاء النبي صلى الله عليه وسلم bai kasance ya aikata wani abu wanda yake mummuna ba cikin abin da Allah ya halatta masa kuma ya farlanta masa sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl haka tsarin annabawa ya gabata su amfana da abin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu sai Allah ya kawo maganan manzannin ko aikin su shine isar da sakon Allah madaukakin sarki alladina yuballighuna risalatin lahi wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba aikin manzanni shine isar da sakon Allah madaukakin sarki sai kuma Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wannan ayar kamar ƙarin martani ne ma waɗanda suke rayawa a ransu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ana danganta zai bin harita da shi ana cewa zai bin muhammad saboda haka kamar yaransa ne ko ɗansa na cikinsa yadda mu a musulunci idan ɗanka na cikin ka yi saki mata ba za ka aura ba ta haramce ka daga mujarradin lokacin da aka ɗaura aure ɗin to su ma haka suke kwatanta wannan al'amari su kuma larabawa a wancan lokacin sun wuce inda shari'a ta tsaya sun wuce makaɗi da rawa su sun ƙudurta a ransu cewa har ma matar da yaranka kamar wadda ka ƴan tashi, ko wadda ake danganta ka da shi ya aura ya suke ita ma ba za ka aure ta ba to sai Allah ya ce a'a ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama bai kasance baban kowa ba cikin mazajen bai kasance baban kowa ba cikin mazajenku, ai, ma'ana rubi bin harifa ba ɗa ba ne na annabi sallallahu Alaihi wasallama, illa iyaka shi bawa ne wadda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ‘yanta, shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ba baban zaid bin harisa bane balle ku ce zaid bin harisa ya saki matarsa annabi ya aura saboda ka annabi ya yi laifi ya aikata abun magana Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance baban kowa ba cikin mazajen ku saboda ka shi ba baban zaid bin harisa bane na hakika hatta har a ce matar da ya sake ta haramci annabi sallallahu alaihi wasallama wala huwa abun li ahadin lam yalidu annabi sallallahu alaihi wasallam ba baban wani bane wanda bai haife shi ba ba shi bane ya haife zai bin harita babansa ta harita shine ya haife shi annabi sallallahu alaihi wasallama an aifa masa yara maza da mata amma mazan sun kasance suna rasuwa tun suna ƙanana tun ba su kai yadda za a ce musu mutane masu shekaru ba tun ba su kai mataki na abin ya shafi balaga ba haka suke rasuwa tun suna ƙanana saboda haka su ba za a danganta su da cewa mazaje ba ko a ce a mutane wadda za a ce manya-manyan mutane a suna rasuwa da tun suna ƙanana Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum saboda haka shi ba baban zai duba ne na hakika shi kuma ba wanda bai haife shi ba ba zai ba za a danganta shi da shi ba ba baban wanda bai haifa ba waɗanda ya haifa tun suna ƙanana suka rasu wannan iyakan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi kenan a ɓangaren aihuwa saboda ka ku daina zargin annabi sallallahu alaihi wasallama da aikata wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallama walakin rasulallah shi manzon Allah ne manzo Shi ne wadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da wahayi ya kuma umarce shi da ya isar da wannan saƙon zuwa ga bayan Allah annabi shi ne wadda aka saukar masa da saƙo ba a umarce shi da ya isar ba ko aka jaddada masa shari'ar wani saboda haka manzo shi ya fi daraja bisa ga abin da ya shafi annabi manzo wani mutum ne cikin mutane wadda aka saukar masa da wahayi aka masa umarni da isar da sako din annabi shi ma mutum ne cikin mutane da aka yi masa wahayi ba a masa umarni da ya isar ba saboda haka manzo ya fi annabi falala ya fi annabi daraja amma annabawan Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ambata mana su a alƙur'ani su ashirin da biyar dukkansu manzanni ne Dukkansu su manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala maluma sukan ce in aka ce manzo ana nufin mutum cikin mutane wadda aka saukar masa da wahayi domin kada wasu su raya a ransu cewa shi manzo ba mutum bane a'a shi su manzannin Allah madaukakin sarki mutane ne illa iyaka su an musu fifiko an ba su daraja da ɗaukaka akan sauran mutane yayin da aka keɓe su aka saukar musu da wahayi sauran gama garin mutane kuma ba a saukar musu da wahayi ba wa khataman nabiyyin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine cikamako na abin da ya shafi annabawa tunda shine cikamako na annabawa babu makama kuma shine cikamako na manzanni ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan ayar nassi ne kai tsaye da take nuna mana cewa babu wani annabi da zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ko ya kasance babu wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to min babi aula a ce babu wani manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda matsayi na manzanci ya fi matsayi na annabta dukkan wani manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba hadisai sun zo daban-daban daga wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suke tabbatar mana da waɗannan abubuwa cewa babu wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hadith ya zo cikin bukhari ya zo cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annahu la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana saboda a cikin annabawa kamar annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Yaqub sun aihu ‘ya'yan da suka haifa su ma sun zamanto annabawa maluma suka ce babu wani annabi da aka aiko tun zamanin annabi Ibrahim alaihi salam har ya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa shi ka samu suna da alaka da annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka annabi Ibrahim annabi Yaqub annabi Dawud da dukkan su su annabawa ne to in aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ƴaƴansa su ma sun girma ko za baban wani to sa iya zamantowa su ma manzanni Allah madaukakin sarki kuma ya rufe annabta da manzanci da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har yanzu wasu hadisai daban sun zo daga ciki akwai hadisin abdullahi bin muhammad bin aqil an tufail bin ubayy bin ka'ab an abihi an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala hadisi ya zo daga abdullahi dan muhammad dan aqil dan tufail dan ubayy bin ka'ab daga babansa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقع النبي صلى الله عليه وسلم ياج مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثالينا كوكو تنكتشينا da sauran annabawa ko kwatankwaci na cikin annabawa kamar misalin mutum ne wadda ya gina gida sai ya gyara gidan gidan ya yi kyau ya cika gidan wa taraka mawdi'a labana sai ya bar wani gurbi da za a sa tubali daya wani gurbi da za a sa block kwaya ɗaya wadda ba a sa ba lam yadaha ya bar wannan gurbi din bai sa wannan tubalin ba bai sa wannan block din ba fa ja'ala an-nasu yaqufuna bil bunyan mutane sai suna zagaye gidan wa yu'jibuna minhu suna ce kai wannan gida yayi kyau wannan gida yayi kyau wa yaquluna sai ma mutane suke cewa lautan tamma mawdi'a hadhihi labana ina ma da wanda ya gina wannan gidan ya cike gurbin wannan tubalin ya cike gurbin wannan block din ya ce tin nabiyina mawdi' tilka al-labana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni cikin annabawa ni ne gurbin wannan tubalin da aka bari ba cikin ba ni ne gurbin wannan blok din ma'ana ana saka shi kenan ya ne, ya riga da ya ciki ba wani gurbi kuma da za a saka sa wani tubali haka hadisi ya zo cikin musulun misalin haka da lafazin rajulun banadaran fa atammaha illa labanatan wahida ya zo cikin musulun da lafuza makamantan wannan sai dai shi akwai lafazin rajulun banadaran wani mutum ne kamar misalin wani mutum ne ya gina gida fa ya cika wannan gidan illa labanatan wahida sai dai gurbi na tubari daya ma'ana na block daya yace faji'tu fa atmam faji'tu fa atmamtu tilka labana yace sai nazo kuma na cike gurbin wannan tubari gurbin wannan block saboda haka tunda gurbi ne dama a na block ba a sa ba aka bar shi haka ga gida ya ginu ya yi kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya cike wannan gurbin to shi kenan magana ta kare annahu la nabiyya ba'dahu babu wani annabi da zai zo bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga nan sai mu fahimci cewa duk wanda yayi da'awan annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to mutum ne makaryaci mai kirkira dajjali bacacci mai kuma batarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cikin hadisin bukhari da muslim annahu la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana ya zo cikin hadisin da abu dawuda da tirmidhi rahimahumullahu suka fitar wa ana khatimun nabiyyina la nabiyya ba'di annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne cikamako na annabawa babu wani annabi bayana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka cike sakonni na sama aka rufe ta saboda haka babu wani annabi da za a tayar tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa ranar tashin alkiyama shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan tana wanzuwa har ya zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda ya yi da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin kafiri ne kuma duk wanda ya gaskata shi shi ma ya zama kafiri wanda ya gaskata wanda ya da'awan annabta shi ma kafiri ne ina fata an fahimci wannan domin duk wanda ya ce shi annabi ne ya karyata wannan aya din duk wanda ya ce shi annabi ne ya karyata wannan aya din saboda haka maluma suka ce duk wanda yayi da'awan annabta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafiri ne kuma duk wanda ya imani da shi shi ma kafiri ne a Sheikh Muhammad bin Salihu al-Uthaymeen a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yayi littafin usulul talata, ya ambaci masail irin wannan maluma da suka bi suka shan littafin sun ambato waɗannan masail ɗin. daga ciki akwai maganan ah, Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala shi ma ya kawo waɗannan abubuwa ɗin har yake cewa cikin sharhin sa yace wata ادعى النبوة بعده kafir. Ya yace kuma an samu da yawa daga cikin mutane waɗanda suka yi da'awar su ma annabawa ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama irin su musailamatul kazzab bil yamama da kuma ‘yan firka na alƙadiyaniya su ma sun yi da'awar haka wadda a dan nasba ce zuwa ga wani asalinsu ko ce eh, asalinsu daga Gulam ahmad suke alƙadiyani alhindi daga can hindu allazi kana fi awwali allazi kana fi awwal yada ilm a farko shi alqadiyani yana da awar shi mai ilimi ne wal ibada kuma mai bautan Allah ne thumma da'a annahu isa ibn maryam daga baya kuma yayi da'awar shi shi annabi isa ne alaihi salam annabi isa dan maryam ne shi thumma da'a daga baya kuma ya kare yayi da'awar annabta wa hum firqatun kharidatun anil islam su wata firqa ce da suka fita daga cikin musulunci tunda suka yi da'awar annabta alhali kuma su ba yayi da'awar annabta kuma shi ba annabi bane ya kuma samu mabiya wanda ake kiransu da suna alqadiyaniya waɗanda suke hindu Allah madaukakin sarki ya shiryar da su na'am walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai Allah ya ce wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne bisa ga abin da ya shafi dukkan komai ai ilimin Allah madaukakin sarki ya shafi komai da komai saboda haka ya san ina ne zai sanya sakonninsa wane ne da wane ne da wane ne zai zaba a matsayin manzanni Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah madaukakin sarki ya san ina ne yake ajiye manzancinsa wane ne ya dace a bashi manzanci da annabta wane ne kuma bai dace ba a ba da wadda ya dace a hana wadda bai dace ba ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan aya take nuna mana cewa duk wadda ya da'awar annabta bayan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan mutumin kafiri Allah ya shiryar da mu na ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كبيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الرحمن Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal na amanu ya yakun nukan imani wa dhkurullaha dhikran ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu ku tsarkake Allah madaukakin sarki bukuratan wa asila safiya da maraice wallazi yusalli alaikum Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake tsarkake ku shine wadda wato yake yabon bawa wajen mala'iku Shi ne wanda yake yabon ku wajen mala'iku wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu da shi da mala'ikunsa suke ne suke ambatonku ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana yabon ku wajen abin da ya shafi mala'iku sa'an nan kuma mala'iku suna nema muku gafara Allah yana yaban ku yana muku rahama mala'iku suna nema muku gafara wajen Allah subhanahu wa ta'ala li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin su fitar da ku daga duhu zuwa ga abin da ya shafi haske wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki ya kasance dangane da mu'minai shi mai rahama ne Allah ya ce ya yi wa amanu dhkurullaha dhikran kathira ya ku da imani ku ambaci Allah madaukakin sarki ambato mai yawa Allah madaukakin sarki ya cancanci a ambace shi domin shine wanda ya yi wa mutane dukkan ni'imomi duk wace ni'ima da kake gani kace ni'ima Allah maɗaukakin sarki shi ne wa mutane sa'an nan kuma duk wani sifa na ni'am Allah madaukakin sarki shi ya tunkuɗe shi wa mutane duk wani fitina wani sharri Allah shi ya tunkuɗe shi saboda haka da wannan Allah madaukakin sarki ya cancanci a ambace shi Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa da cewa su yawaita ambatonsa su yawaita ambatonsa da masa tahalili cewa la ilaha illallah wa tahmid da cewa alhamdulillah wa tasbih ah, da cewa subhanallah wa takbir da cewa Allahu akbar da ma duk wani abu wadda ya shafi ambato ne na Allah madaukakin sarki ko ma dukkan wata magana wadda mutum zai yi wadda zai kusanta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar karatun Alƙur'ani da sauransu Qurtubi rahimahullah ta'ala cikin tafsirin sa ahkamul qur'an al-jami' li ahkamil qur'an yace wa ja'ala ta'ala zalika duna haddin li suhulatihi 'ala al-'abd Allah madaukakin sarki bai sanya iyaka ba wajen ambatonsa sai yace ya ayu ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira ya ku waɗanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ba a ce maka biyar ba ba a ce maka goma ba ba a ce maka ɗari ba ba a ce maka dubu ba ba a sanya iyaka ba Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace saboda saukin da ambaton Allah yake dushe a wajen bawa kana zaune a shagonka kafin mai sayan kaya ya zo kana subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim kana karatun alqur'ani duk wannan ambato ne na Allah madaukakin sarki ka miƙa kaya ka zo ka zauna ka ci gaba da ambaton Allah kana kan hanya za ku tafi wani gari a za ka zo gida a kana tafiya da kafa kana kan abu hawa kana ce alhamdulillah subhanallah astaghfirullah la ilaha illallah allahu akbar subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk kana ta waɗannan ambato na Allah madaukakin sarki sai kun ga yana da sauki sai abu ne wanda yake da sauki to qurbi rahimahullahu ta'ala ce saboda ya sa yasa ba a sanya masa iyaka ba saboda kuma girman ladan ambaton Allah maɗaukakin sarki Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa lam yu'zar ahdun fi tarki dhikrillah illa man ghuliba ala aqlihi abdullahi bin abbas rahimahullahu ta'ala yace babu wani mutum daya wadda aka yi masa uzuri da cewa ya bar ambaton Allah sai dai wadda hankalinsa baya tare da shi amma matukar hankalin mutum yana tare da shi to ba a daga masa kafa ba ba a bashi uzuri ba ba a bashi hanzari ba yayi ta ambaton Allah madaukakin sarki alal aqalli mutum ya luzumci azkar ambaton Allah madaukakin sarki da ake yi na safiya da ambaton Allah da ake yi na yammaci da ambaton Allah da ake yi na bayan sallori, da kuma ambaton Allah da Allah ya alakanta su da wasu da wasu ibadu kamar yanzu da ka zo shiga masallacin nan ka fara saƙafarka farka ta dama ka ce bismillahi allahumma ftah li abwaab rahmatika in zaka fita zaka fara sa kafan na ina na haguna ka ce bismillahi allahumma ftah li abwaab fadlika in za ka shiga gida za ka ce assalamu alaikum in za ka bar gida za ka yi addu'a za ka ambaci Allah bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ko ba haka ba in za ka shiga ban daki ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir in zaka fito zaka ce Allahu akbar in zaka yanka dabba zaka ce bismillah Allahu akbar in kai harama na aikin haji zaka ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umra duk waɗannan ambaton Allah ambaton Allah ne da aka alakanta su da wasu ibadu to duka suna daga cikin ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira ina fata an fahimci wannan saboda haka baton Allah madaukakin sarki abu ne wanda yake jan mutane zuwa ga son Allah madaukakin sarki da sanin wane ne Allah yana kuma taimakon mutane akan alkhairi yana kuma taimakawa mutum wajen ya kame bakinsa daga mummunar magana yanzu akan ka zauna misali kana ofis ɗinka kana zaune babu wani aikin da ya zo naka wanda ya taso kana zaune kana jiran aiki kana da dama a lokacin kana da faraga kai ta ambaton Allah madaukakin sarki a wannan lokacin kai ta ambaton Allah madaukakin sarki ya fi ku kama taɗi da wani ya fi ku kama magana wadda take mummuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya ambaci Allah ya faɗa alkhairi ko ya shiru to yanzu in muka duba irin yanayin da muke ciki na yau wadda muke da muke da challenge muke fuskantar abin da ake cewa masa gazuwil fikiri ma'ana yaƙi da tunanin mutane Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wadatar lokaci kusan dukkan mu za ka samu ko da wuni rana ta yi ba kullum bane za ce maka mutum in ya bar gida har magariba ko har la'asar yana cikin aiki Za ka samu ko ɗan kasuwa ne ko aikace ne da ɗan wani faraga na lokaci amma wannan faraga na lokaci maimakon a cike shi da ambaton Allah sai bature ya kawo mana wasu abubuwa waɗanda za su shagaltar da mu daga ambaton Allah tun da ana ƙananan wayoyi ‘yan ƙanana irin waɗannan babu wani abu a ciki sai ka ga sai irin game ɗin nan sai ka ga ana ta yi ko mai maciji ko mai nene ana ta yi ana wasa maimakon lokacin da ka samu ka yi amfani da shi wajen ambaton Allah ka yi minti goma kana ta game a wayarka wace riba ka samu amma ka yi minti goma kana cewa astagfirullah astagfirullah astagfirullah kafin minti goma nan guda ka faɗa to uwa uba yanzu an kawo mana manyan wayoyi ga abubuwa nan masu shagaltarwa daban-daban daban-daban daban-daban a kwamfuta ne a ipad ne tablet ne wayoyinmu ne duk gasu abubuwa masu shagaltarwa masu ɗauke hankalin mutane daga ambaton Allah maɗaukakin sarki saboda haka ne wayo shine wanda ya tsara ma duk abubuwansa lokaci ba a ce ma kada ka san mai duniya take ciki ba amma kuma kar ka ɗauki dukkan lokacin ka ka bada sanin mai duniya take ciki in kai haka an hancin hancinka amma ka ɗan ɗauki ɗan wani lokaci da za ka iya duba abubuwanka na social media ɗan kaɗan amma ka bada mafi yawan lokacin ka wa ambaton Allah maɗaukakin sarki Allah shi taimake mu na'am ah, akwai wani hadisi ko kuma kafin nan dai wannan aya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha dhikran ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat kamar yadda muka ayar ta shige gaba gare mu dan kaɗan, ta shige baya gare mu dan kadan innal muslimin wal muslimat karshe Allah madaukakin sarki rufe ayar da wa zakirina Allah kafiran wa zakirat da masu ambaton Allah madaukakin sarki maza da yawa da masu ambaton Allah madaukakin sarki mata da yawa sa'an nan shi ambaton Allah wannan da muke gani mutum zai iya yin sa cikin kowane irin yanayi da yake ciki yana tsaye yana zaune yana kwance wannan an ambata mana lokuta uku nan ne domin a mana ishara ga kowane yanayi da mutum yake cikin zai iya ambaton Allah Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar Allah yace inna fi khalqi samawati wal ard lalle cikin halittar mai da kasai da ayatin akwai aya amma li ulil albab a buta hankula a buta wayo su wane ne su alladhina yadhkuruna allaha sune masu ambaton Allah madaukakin sarki kiyaman a tsaye suna tsaye suna ambaton Allah wa qu'udan suna zaune suna ambaton Allah wa ala junubihim suna kan kafadun su ma'ana suna kwance suna ambaton Allah madaukakin sarki to da za a samu wani yanayi wanda ba tsayuwa ba ba zama ba ba kwanciya ba shi ma ka ambaci Allah madaukakin sarki a cikin sa ina fata an fahimci wannan menene iyaka na ambaton Allah madaukakin sarki ambaton Allah madaukakin sarki ana yin sa ne cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba tare da daga murya ba saboda shi Allah madaukakin sarki da kake ambatonsa yana jin ka yana jin wanda baya iya ma bude bakinsa ga baki da Allah madaukakin sarki yana jinsa saboda haka ana son ambaton Allah madaukakin sarki ne cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali kana tafiya a bayan ƙasa kana tafiya cikin teku kana zaune kana cikin kuɗi kana cikin talauci kana cikin rashin lafiya kana cikin lafiya ka ambaci Allah maɗaukakin sarki haka ake so kana ce astaghfirullah a ranka ranka na raya maka kana neman gafaran Allah kana cewa alhamdulillah ranka na raya maka gode wa Allah maɗaukakin sarki saboda haka ba a ambaton Allah maɗaukakin sarki tare da ɗaga murya ko tare da zuwa da wani hai'a kamar na tsalle-tsalle ko jujjuyawa ko dungurawa ko wani abu musamman kuma a raya hakan yana cikin ambaton Allah maɗaukakin sarki akwai wani hadisi wanda yake mai rauni suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aktiru zikrullah hatta ya hatta yaqulu majnun ma'ana mutane su yi ta ambaton Allah maɗaukakin sarki ko an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ta ambat mutun ya ta ambaton Allah madaukakin sarki har a ce masa mahaukaci ne shi to abun tambaya anan mafi kusa shi kan mahaukaci a shari'a mukallafi ne an daura masa wani abu wanda bai da hankali ma mahaukaci a shari'a ko wani abu da ka daura masa babu hasali ma an dage alƙalami a kansa saboda haka a ce kai ta ambaton Allah har sai ka zamanto mahau ko sai an ce wani mahaukaci ne wannan hadisi ne wanda yake mai rauni a cikin hadisin akwai darraj an abil haitham dalilin sa ba za a karbi wannan hadisi din ba saboda haka maganar cewa ai ta ambaton Allah madaukakin sarki har a cewa mutum shi mahaukaci ne wannan ba tsarin musulunci bane in ma suna kafa hujja ne da wannan hadisin wannan hadisin mai rauni ne ka ambaci Allah madaukakin sarki cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali babu ɗaga murya ina fata an fahimta babu tsalle tsalle babu dukan jiki ba a ruwaito mana sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi haka ba kuma mun tabbatar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fi mu son aljanna abinda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu masa ba sun fita yaki sun ba da dukiyarsu sun sha wahala wadda ba mu sha ɗaya bisa ɗarinsa ba amma tare da haka tare da son aljannan da suka fi mu ba a ruwaito mana rana ɗaya cewa ga gashi sun taru suna ambaton Allah da ƙarfi ko suna dukan jikinsu ko suna faduwa suna tashi ba a sai ambaton Allah maɗaukakin sarki abu ne da ake yin su cikin me cikin nutsuwa sa'an nan har yanzu ka iya samun an tara mutane wani yana sa musu ambaton Allah su kuma suna amsawa shi ma wannan ba a samu ba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ba cikin magabata na kwarai kowa yana ambaton Allah sai ba maganan a ce wani ya ya ambaci sunan Allah kuma ku ambata la ba a wannan abu illa iyaka idan akwai muna cikin wasu kwanaki na zikiri da ake ambaton Allah saboda na tunatar da mutane zan iya yi da karfi sau daya ba wannan ku amsa ba saboda naga ko kun da ko kun rafkana ko kuna cikin wani tunani idan nayi kuna iya sunatar da ku kuma ku yi wannan amma ko a aikin haji baya halatta a ce wani yana wani yana talbiya wasu suna amsawa wannan ba a same shi ba daga cikin al'amarin magabata abinda ake ce masa zikrul jama'i a haɗu in group ana ambaton Allah wannan ba a samu ba cikin abin da ya shafi wato abubuwa na magabata Allah shi taimake mu saboda haka ambaton Allah yana da muhimmanci sosai sosai amma kuma a lura da wani abu a sanya iyaka na abin da ya shafi wato waɗannan abubuwa kar mutum ya ruɗi kansa ya yi ta abubuwa tsalle-tsalle ko wasu abubuwa makamancin waɗannan yana ganin ɗa'a ne yake wa Allah maɗaukakin sarki la ai annabi sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban masu ambaton Allah amma an ruwaito mana cewa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dukan jikinsa ko yana tsalle ko yana sa zikiri sahabbai suna amsawa babu wannan Allah shi taimake mu wa sarfihuhu bukratan wa asila Allah madaukakin sarki yace wato ku tsarkake shi safiya da maraice aina zihuhu amma la yaliqu bihi ku tsarkake Allah madaukakin sarki daga duk abin da bai dace da shi ba a safe da abin da ya shafi maraice safiya da maraice ku tsarkake Allah madaukakin sarki wasu maluma suka ce saboda muhimmanci na abin da ya shafi safiya da maraice Ya yasa Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama bai faɗa wa al'ummarsa su ambaci Allah madaukakin sarki safiya da maraice saboda falalansu da darajansu da abubuwan da suka kunsa na karamci Allah madaukakin sarki yace huwa salli yusalli alaikum mala abakar mahmud gumeta shi yake tsarkake ku ai huwa alladhi yarhamukum Allah shi yake muku rahama domin tsarkakewan ma yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki huwa alladhi yusalli alaikum ai huwa alladhi yarhamukum shine yake muku rahama sa'annan wasu maluma suka ce a'a ma'anan huwa alladhi yusalli alaikum shine sana'uhu ala al-abd inda malaika yabon da Allah madaukakin sarki yake yi wa bawa a wajen mala'iku yabon da kamar Imam al-Bukhari ya hakaito daga Abul huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa mala'iku kuma su suna nema muku gafara ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala salatu min mala'ika maluma suka ce salati na mala'iku shine addu'a da suke wa mutane da nema musu gafara kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cikin suratul suratul ghafir alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim to da neman rahama da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsa da kuma tsarkaka tsarkake bayi da Allah maɗaukakin sarki yake yi da ramar da yake musu da ambaton da yake musu a wajen mala'iku da nema musu gafara da mala'iku suke yi wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ya faɗa mana dalilin waɗannan abubuwa ya ce li yi khurijakun mina zulumati ilan nur domin su fitar da ku daga duhanni zuwa cikin abin da ya shafi haske wannan shine sababi na rahama ɗin da yabon da Allah maɗaukakin sarki yake wa bayansa wajen mala'iku da addu'an mala'iku shine su fitar da mutane daga duhu na jahilci da ɓata zuwa ga haske na shirya da yi da kuma dacewa cikin magana da aiki amala abdurrahman sa'adi ya ce wannan ita ce ni'ima mafi girma da Allah maɗaukakin sarki yi wa bawa wanda ya zama wajibi bawa ya gode wa Allah madaukakin sarki ya kuma ambaci ma'abocin wannan ni'imar shine da Allah ya shiryar da mutane daga abin da ya shafi duhu na kafirci zuwa ga haske da shiriya na imani wannan al'amari ba karamin al'amari ba ne shiriya na Allah ne Allah maɗaukakin sarki shi yake shiryar da wadda ya so Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama baka daukan wadda kaso ka dauko shi daga kafirci ka cokon ka sanya shi a cikin musulunci wannan sai Allah ne yake yi a sai ko in Allah ya sanya maka wannan abu to ya maka babbar ni'ima wadda ya zama wajibi ka gode masa akan wannan ni'ima da ya yi maka sa'an nan a wani guri Allah ya ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa ta hanya madaidaiciya wannan babu cin karo shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa hidayatul dilala shiryarwa zuwa ga hanya a nuna maka muhimmanci da daraja da falala da tsari na musulunci wanda kuma wannan shine aikin malamai amma a ɗauki mutum daga kafirci a sanya shi a musulunci wannan ana ce masa hidayatu tawfiq shiryarwa na datarwa wadda Allah madaukakin sarki shi yake banta da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗanda ya so iya so su mutu a cikin musulunci amma hakan bai samu ba inda na da ikon da zai ɗauko su daga kafirci zuwa musulunci da ya yi haka amma hakan bai samu ba saboda haka huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur manufar kenan da yabon da Allah yake yi wa bayinsa da rahamar da yake musu da tsarkake su da yake yi da neman gafara da mala'iku suke musu da addu'an da suke musu domin Allah madaukakin sarki fitar da su daga duhu zuwa ga abin da ya shafi haske Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki dangane da mu'minai shi mai rahama ne ai mai musu rahama ne a duniya da lahira a duniya ya shiryar da su zuwa ga gaskiya ya yaye musu duhu na jahilci Sa'an nan ya nuna musu hanya ya haskaka musu ya wayar musu da kai suka iya gane alamomi da suke kan hanya ta gaskiya suka bi suka kuma iya gane alamomi da suke kan hanya na bata suka suka kauce masa wa dhalla anhu wa hada anhu man siwahu min ad-du'ati ila al-kufri aw al-bid'ati wa ashbahihi min ad-dughati sa'annan ku musulmai da Allah madaukakin sarki ya nuna muku wannan hanyar sai kuma wasu aka batar da su suka zamanto ba su dace da wannan hanyar ba su suna kira ne zuwa ga abin da ya shafi kafirci ko kira zuwa ga kirkiro wani abu a cusa cikin addini da wasu abubuwa makamantan haka waɗanda su kuma waɗanda suka wuce iyaka ne suke waɗannan abubuwa amma yana daga cikin rahamar Allah wa kana bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance dangane da mu'minai shi mai rahama ne yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki ga mu'minai a lahira shine Allah madaukakin sarki ya ba su aminci a lokacin da ake cikin firgita Allah ya amintar da su lokacin da ake cikin tsoro ake cikin firgita sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su aminci a wannan lokacin ya ba su aljanna ya tseratar da su daga wuta wannan ba komai ba ne sai domin rahama da soyayya da tausayawa da Allah maɗaukakin sarki yake yi zuwa ga abin da ya shafi bayansa حديث يا ابو سكين بخاري دا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلانا سيدنا عمر رضي الله عنه يا جوتا مچه تا دوكي جاريرنتا تا سانيا شي ا سنينتا تانا شاير دشي سي سيدنا عمر رضي الله عنه يچه وصحابي اترون هذه تلقي تل اترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك ya ce shin kuna ganin wannan mace da take shayar da yaronta za ta ɗauke shi ta jefa shi a cikin wuta misali ta ɗauke shi ta jefa shi a cikin wuta tana da kuma iko wadda misali a ce ta samu dama da iko na jefa shi a cikin wuta za ta jefa shi sabai suka ce a'a ya ce fa wallahi lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha sai jana umar radiyallahu anhu ya ce to wallahi yadda wannan matar ba za ta iya ɗaukan ɗanta ta jefa shi a wuta ba haka Allah maɗaukakin sarki ya fi rahama wa bayinsa ya fi son bayinsa da rahama sama da yadda wannan matan take da rahama wa ɗanta yadda son wannan ɗa na wannan matan zai hana ta jefa shi a wuta haka Allah maɗaukakin sarki rahamarsa ga bayinsa ba zai sanya su a wuta ba matuƙar sun yi ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala to saboda ka Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai zuwa gare mu shi yasa daga cikin rahamar sa jin kai sai shiryar da mu mu din nan ba wai mun fi manya manyan mutane bane a duniya waɗanda su har yau kuma su suka fi yawa suna nan sun bace a wannan hanya madaidaiciya mu da Allah ya dakar da mu taufiki ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki saboda haka ya zama wajibi mu gode masa daga cikin godiyar nan shine mu ambace shi mu tsarkake shi safiya da maraici mu tsarkake shi daga duk abin da bai dace da shi ba mu tsarkake shi daga dukkan tawaya da na ƙasa duk wani abu da za ka ji a ranka wannan abun tawaya ne aibu ne in an danganta shi da ɗan adam to kada ka danganta shi da Allah huhu ku tsarkake shi ku tsarkake shi daga dukkan wata tawaya da na ƙasa makanta gurguntaka muni duk wani abu da yake mummuna wanda in an danganta dan adam da shi tawaya ne kada ku danganta Allah madaukakin sarki da shi kada ku daukar ku danganta Allah madaukakin sarki da shi wallazi yusalli uh, yusabbihuhu bukratan wa asira ku ambaci Allah madaukakin sarki safiya da maraice saboda haka ambaton Allah madaukakin sarki abu ne mai matukar muhimmanci cewa ka subhanallah da kake yi tsarkake Allah madaukakin sarki saboda haka mu ƙara kiyayewa mu yi amfani da wannan dama da muka samu kafin daman ta zamanto ta kubuce mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ah,